to kai tsaye muna tare da mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Al-Rufai domin ya warware zare da abawa tare da ƙarin haske akan waɗansu sauye-sauye da manufofi da aka samu na gwamnatinsa. An samu sauye-sauye daga cikin majalisar zartarwarka a makon da ya gabata. Waɗannan sauye-sauye sun jawo cece ku ce aure daban-daban jama'a na ta faɗin albarkacin bakinsu su akan waɗannan sauye-sauyen kila bai rasa nasaba da ganin yadda wa'adin lokacin da aka zaɓe ka yake zuwa ƙarshe kuma ka zo ka yi waɗannan sauye-sauyen sannan sauye-sauyen kuma sun ba da mamaki kwarai da gaske musamman waɗanda aka sassauya musu waran ayyuka da kuma waɗanda aka yi musanyen wurin aiki aka ce wancan ya koma can wancan ya koma can me ya jawo waɗannan sauye-sauyen a daidai irin wannan lokaci da wa'adinka ke gangara eto eh kamar yadda kowa ya sani yanzu a wa'adin na shugabanci da aka ɗora mana yau sauran kamar wata goma sha tara mu gama mu sauke wannan nauyi idan lokaci ya ƙure akwai abubuwa wanda dole ne a tashi tsaye a yi su da ƙarfi tun farkon wannan shekarar na gaya ma kwamishinoninmu da manya-manya ma'aikatan gwamnati cewa ina tunanin sassauya mutane domin akwai wanda sun shekaru a wuri ɗaya sun saba da wurin sun ɗan yi sanyi wurin yin aikin sannan kuma akwai wayanda muke son mu kai su wasu wurare domin su samu experience ɗin aikin gwamnati na wani irin fanni domin duk kwamishinoninmu da manya-manyan ma'aikatanmu muna shirya su ne su shugabanci babban nan gaba saboda haka akwai bukatan mutum ya aiki a fannoni da yawa na gwamnati domin ya gane yadda gwamnati take ko da Allah zai dora mishi shugabanci na jihar gaba daya kuma fatanmu shi ne kwamishinoninmu da sauran manya-manyan ma'aikatan gwamnati kowannensu zai iya zama gwamna wataran ko ma fiye da haka saboda haka daga lokaci zuwa lokaci muna dan jujjuya mutane kuma tun farkon shekarar nan na gaya kwamishinoni cewa ina tunanin yin wayannan canje-canjen ban gaya musu wani lokaci za a yi ba amma na gaya musu babu wani kwamishina da za a saukar domin a gani na duk kwamishinoninmu suna kokari sosai amma na gaya musu cewa za a caccanza su na biyu kenan na uku abin da ya sa muka ɗauki lokaci ba mai canjin ba domin muna jira ne a yi wa'annan sababbin gundumomi manyan hukumomi na lura da birane guda uku wanda su za su zama daidai da kwamishinoni saboda haka kwamishinoninmu za su zama sha bakwai ba sha hudu ba da muka saba to akwai wayanda kuma cikin mu da muke ganin zai yi kyau a tura su wa'annan gundumomi shi ya sa muka tsaya mu yi gaba daya Um, na san mutane da yawa sun fito suna ta maganganu ana sa abuwa a social media cewa bai kamata a yi wannan ba an kai wannan wuri an sauke wannan an rage ma wannan mukami uh, akwai ma wanda aka ce ai na canza shi na mai da shi uh, wata ma'aikata domin uh, aboki na mai martaba sarkin kano Ah, bai ji daɗi ba don ya ce mishi tsohon sarkin kano duk wannan maganganun banza ne ah, wayannan canje-canje ana yin su ne domin gwamnati ta yi aiki sosai ah, mun samu matsaloli da dama akan yin kasafin kudin mutum da shi muhammad sani abdullahi ya bar ma'aikatan ya zo ya zama chief of staff dina wato shugaban ma'aikatan gwamnati kuma dawowan shi chief of staff din ya sa mutane da dama sun sa ido kan shi an matsa mishi sosai ana ganin na kawo shi gidan gwamnati ne domin wani shiri daban to da muka duba muka ga matsalolin da muke samu wurin yin kasafin kuɗi kamar kasafin kuɗinmu na wannan shekara ya kamata misali mai town hall meeting mu kira al'umma mu kawo musu su duba kafin ma mu kai majalisa amma lokaci ya kure a gaskiya shekara biyu da baya ma'aikatar kasafin kuɗi mun ga canji so eh, shawara muka yi kuma haddashi cewa waye za mu kai a gyara wurin an muka rasa so muka ce mishi to ya kamata shi ya koma wannan ma'aikata Uh, ba'a da suka yi tsakanin shi da mai martaba khalifa muhammadu sanusi ba'a ne tsakanin ba zazzagi da bakan dama muna da wasa tsakanin mu kasan kanawa bayan mu so mutanen da suke dauka wai aikin gwamnati wasa ne da abin da zai zama wasa tsakanin uh, bawa da mai gidan shi wai shine zai sa a canza mutum aiki ba su gane matsalolin da suke gaban mu ba saboda haka mun yi wannan canje-canje ne domin mu ƙara ƙarfafa majalisar mu kuma mu kai mutane inda za su taimaki gwamnati ta gama aikinta lafiya ba don wani abu ba amma ka san duk abin da aka yi duk abin da gwamnati ta yi duk abin da ma mutum ya yi a duniya sai mutane sun yi maganganunsu saboda haka wannan bai dame mu ba amma ina tabbatar ma al'umman jihar kaduna abin da ya sa muka wannan canje canje ne. Eh, domin mu ƙara ƙarfafa ah, gwamnatinmu kuma mu ƙara mata kuzari ta gama ayyukan da ya kamata ta gama a cikin ah, ah, wannan ƙarshen aiki da Allah ya sa muna yi. Akwai abubuwa guda biyu musamman akan wannan gaba kwabu guda ɗaya kusancinka da khalifan tijjaniya Muhammadu Sanusi na biyu ya sa mutane suke ta waɗannan cewa yakan shiga abubuwan da suka shafi ƙila gwamnatin jihar kaduna yana ba da shawarwari yadda za a yi kaza yadda za a dawo can yadda za a can me gaskiyar wannan al'amari yana baka shawara ko kuwa a'a abin da ya dace a jihar kaduna fahimtar ka da sauran kwamishinoninka da masu baka shawara shi ake yi gida to ni da na ɗauka mutanen jihar kaduna suna cewa ɗaya daga cikin matsalolin da suke da shi da ni a gwamnati na babu wani ban da mai gida ba wanda zai iya cewa in yi in yi ko in bari in bari ah, kuma wannan babban matsala ne yawancin manya-manyan garin nan abin da yasa suke da matsala da ni shine ni wai ban da wanda zai kira ni ya ce min a'a kada kai wannan ko kai wannan ah, saboda ka zan yi mamaki a ce wai a aboki ne zai ce min ga yadda zan yi ko ga yadda zan yi ba Eh, abotana da uwantaka na da khalifa muhammadu sanusi kowa ya sani ba sirri ba ne kuma abin da yake a gwamnatin jihar kaduna kowa ya sani shi ne shugaban jami'ar mu kaduna state university yana taimakonta domin mutum ne wanda yana da wannan kwarewa wurin fannin ilimi na biyu shine mataimakin chairman na kadifa wato hukumar jawo hannun jari zuwa jihar kaduna wa'annan su ne wuraren da yake taimaka mana wurin aiki kuma yana ba mu shawara a wa'annan wurare kuma kowa ya san muhammadu sanusi na biyu kwararren mutum ne akan maganganun tattalin arziki saboda haka eh, ina shawara da shi kan irin wayannan abubuwa amma yadda wai zan tsarin gwamnati na kowaye zai aiki a nan ko wannan ba, wani wanda nake shawara da shi idan zan wannan banda eh, abokan aiki na kuma zama muke yi kamar wannan abu da muka yi da ni da mataimakiyar gwamna wannan canje-canje da da ni da mataimakiyar gwamna da shi eh, chief of staff din Muhammad Sani Abdullahi da da sakataren gwamnati eh, balarabe abbas tare muka zauna muka ce abin da ya kamata aike eh, kuma da shi muhammad din baya so ya koma can din ko baya son ya aikin da zai iya gaya mani ce gaskiya ba na so eh, muna tattauna irin wannan abubuwan mutane suna wayannan maganganu ne kawai ba tare da sanin yadda sha'anin gwamnati yake ba ko kuma muhimmancin alhakin da Allah ya dora maka na aikin gwamnati ba haka ake yi ba ba abu bane wanda wai za ka yi son ranka dole ne ka tsaya ka duba ka ga meye zai kawo ci gaban al'umma meye zai kare hakkin al'umma ba wai don son ranka ba batun da ya shafi kirkiro gundumomi musamman a nan jihar Kaduna wannan wani sabon abu ne da mutanen jihar Kaduna ke gani a halin yanzu a wanda za su lura da sha'anin shiya ta ɗaya da shiya ta biyu da shiya ta ukun jihar Kaduna ma'ana Zaria da Kaduna da kuma kafancan baki daya sannan daga ciki cikin wannan sauye-sauyen da aka yi ya shafi waɗansu manyan ma'aikatan gwamnati ko jami'an gwamnati zuwa wurin waɗannan domin su rike a matsayin kantomomi menene alakar wanda ƙirƙiro waɗannan gundumomin a halin yanzu da kuma majalisun ƙananan hukumomi da muke da su a jihar kaduna wa'annan eh, gundumomi da muka kirkiro eh, da taimakon majalisar dokoki ta jihar kaduna eh, sabon abu ne kuma ba sabo ba me yasa na ce sabon abu ne sabon abu ne domin ba taɓa yin irin wayannan gundumomi a zariya da kafancan ba amma tsohon abu ne domin ita dama kaduna ai tun farkon da aka yi ta tana da kantoma wanda shi ke lura da garin kaduna tun lokacin da shi lugard ya ƙirƙiro kirkiro da Kaduna kamar yadda aka kirkiro Abuja Kaduna tana da kantoma domin Kaduna babu sarki tana da kantoma so ko lokacin native authority akwai kantoma wanda yake aiki da magajin gari wanda ke lura da Kaduna to daga baya da aka da aka yi jihohi ko lokacin su premier ai Kaduna tana da kantoma da aka yi jihohi har ma lokacin mulkin soja da aka yi jihohi aka ci gaba da yin wannan to tara da shida aka yi ƙananan hukumomi to lokacin ne aka fara kacaccala garuruwa to amma ko a lokacin kaduna eh, birnin kaduna local government ɗaya ne to daga baya an zo an rarraba birnin kaduna yanzu akwai kananan hukumomi guda hudu a birnin kaduna to wa ke lura da birnin kaduna ah, wane ne idan akwai wata matsala a birnin kaduna waye za ka kira ka ce e, ya share maka hawaye wane ne e, ya kamata ya gina hanyoyi wane ne ya kamata ya tabbatar ruwa e, magudanar ruwa suna aiki ruwan shafa yana bin layin ƙananan hukumomi ne ɗaukan sharafa to akwai wasu abubuwa irin waɗannan wanda ba ruwan shi da wai ƙananan hukumomi gari ɗaya ne eh, yanzu mutane da dama in ka ce musu ina ne iyakan kaduna north wato kaduna ta arewa local government da eh, kaduna ta kudu ba su sani ba ah, ko ni sai da na zama gwamna ne na gane cewa wannan layin hayin dogo din nan na railway shine in ka tsallaka shi ka shiga kaduna south misali gari ɗaya ne dole ne a lura da shi kuma a samu mutum ɗaya wanda shi ne aikin shi a lura da shi domin a yanzu yadda ake ba wanda ya san kowa yake lura da garin kaduna mutane za su ga irin ayyukan da muke hanyoyi da muke faɗaɗawa da sauransu wa aikin waye wannan aikin ƙaramar hukuma ne ko ko aikin gwamnatin jiha kuma gwamnatin jiha ɗin bayan an gina hanyoyin waye zai lura da hanyoyin waye zai tabbatar traffic lights da aka sa da street lights suna aiki ah, Gwamnani zai rika wannan to duk wayannan abubuwa su ne muka yi la'akari da su muka ga abin da ya fi sauƙi mu duba biranen najeriya gaba ɗaya wanne ne ake lura da shi a kan birni ɗaya ba wai ƙananan hukumomi ba muka duba sai muka ga birnin tarayya na abuja shi kaɗai ne birni a Najeriya wanda yana da mutum daya wato ministan Abuja wanda in wani abu baya aiki a Abuja za a neme shi kuma ni na yi wannan aiki na san amfani shi na san kuma cewa babu yadda za a yi wai kananan hukumomi irin wannan ayyuka wasu aikin ya fi ƙarfinsu kamar irin hanyoyin da muke yi a garin kaduna da zaria da kafancan ƙananan hukumomi ƙaramar hukuma ba za ta iya yin su ba ko an ce aikin ta ne a tsarin mulki ba za ta iya ba to shi yasa muka ce bari mu yi koma tarihi yadda Kaduna ke da kantoma a da mu dawo da kantoma na Kaduna yadda Abuja take da minista wanda yake lura da babban birnin tarayya birnin Zaria da birnin da garin Kafancin Suma mai musu kantoma wanda zai lura da su domin wayannan manyan birane ne kuma mutane da yawa ba su san cewa wurin kashi saba'in daga cikin ɗari na mutanen da ke zaune a jihar kaduna a wayannan birane uku suke zaune a garin nan na kaduna wurin miliyan mutum miliyan uku zuwa hudu ne haka zaria mutum miliyan biyu zuwa uku kafancan wurin mutum miliyan ɗaya saboda haka cikin eh, mutane miliyan goma da ke zaune a jihar kaduna wurin miliyan shida zuwa bakwai a wayannan garuruwa uku suke saboda haka dole mu tabbatar komi nasu yana tafiya daidai in ka duba duniya abin da ke faruwa manyan birane duka na duniya suna da abin da ake kira a turance mayor in ka je london akwai mayor bai hana a samu ƙananan hukumomi a london ba akwai counties amma akwai mayor wanda shi ne yake lura da gari gaba ɗaya akwai wasu ayyuka wanda shi kaɗai zai yi akwai kuma ayyuka wanda kananan hukumomi za su yi haka idan ka je new york in duk wani babban gari a duniya za ka ga akwai mutumin da shi ke da ruwa da tsaki ko me ya lalace a gari ko ya gyaru za a kira shi an dora mai wannan nauyi kuma shi ne zai tattaro kowa da kowa ya kawo su teburi ya tabbatar komi na tafiya daidai ba ruwan shi da da da kananan hukumomi a ce a ga boundary na karamar hukuma ga nan an tsallake nan zuwa nan a gari ɗaya ne kamar mutum ɗaya dole a tabbatar ya yi aiki to shi yasa muka yi wannan kuma a ah, wayannan gundumomi ba wai ƙananan hukumomi ba ne su daban ƙananan hukumomi aikinsu daban misali ƙananan hukumomi za su ci gaba da lura da sha'ani na ilimi da kiwon lafiya mataki na farko da abubuwan raya ƙasa duka su kuma wayannan manyan gundumomi su ne za su lura da manyan hanyoyi su ne za su tabbatar an sa sunayen titi Uh, uh, fitilu street light da traffic light da komi da komi suna aiki ina ne mutum zai parking in kai parking nawa zaka biya uh, idan ka sa signboard ga abin da zaka biya su ne za su tabbatar an yi samu tsari a waɗannan garuruwa to babban dalilin ne sa muka yi wannan kenan kuma a ganinmu shi ne zai kawo ci gaba na wayannan garuruwa kuma shine zai sa mutanen ma da ke garuruwan su fi jin daɗin zama a garuruwan cikin bayananka ka ɗan taɓo ɗansu daga cikin ayyukan da za su mai da hankali a kai mm. amma inda gizo ke sakar mm. shine kuɗaɗen da za su yi waɗannan ayyuka mm. ina za a samo su eh, dokan da aka yi na wayannan gundumomi shine za su samu su daga hanyoyi biyu a gwamnatin jiha a kasafin ta za ta musu kasafin kudi sannan kasafin kudin nan gwamnatin jiha za ta sa na nata gudunmawar kashi 60 daga cikin 100 na komi ayyukan da za su yi da albashi na ma'aikatansu da sauransu sannan ƙananan hukumomi za su ba da gudunmawar kashi 40 daga cikin 100 saboda haka daga cikin kudin ƙananan hukumomi za a ɗauki wani abu kaɗan a sa amma yawanci gwamnatin jiha ita ce za ta ba da kashi tun daga cikin ɗari na kudin akwai hanyoyi kuma da ake fatan wannan gundumomi za su samu kudi daga gwamnatin tarayya za su iya samun kyaututtuka da rance daga wasu ƙasashe da sauransu duk yana cikin dokan amma dai abinda muka tabbatar da shi shine gwamnatin jiha za ta ba da kashi 60 daga cikin 100 ƙananan kuma za su ba da kashi arba'in daga cikin ɗari ba zai zama an samu tukka da warwara ba ko kuma shiga cikin ayyukan wani yana shiga cikin aikin wani musamman tun da an ɗanɗe bi kuɗin ƙanan hukumomi kila eh to ai dama yawanci misali kamar hanyoyin da muke yi a cikin gari ɗin nan ai aikin ƙananan hukumomi ne amma sun yi shekara nawa ana jira su sun kasa ah, saboda haka dole su ba da gudunmawa domin za a yi wannan ayyuka a madadinsu amma yawanci tun da mu dai muka zo wannan gwamnati gwamnatin jiha take wayannan ayyuka ko da yake a cikin doka da tsarin mulki an ce ƙananan hukumai ya kamata su yi so ni a gani na ban tsammanin za a samu wata matsala ba insha Allah magana ta ƙarshe musamman akan wannan batu da ya shafi maganar gundumomin nan baki daya hmm. ta yaya aka aka samar da su sun bi doka hmm. akwai kudiri da aka gabatar majalisar dokokin jihar kaduna aka amince da shi kuma aka fara aiki da shi kawai tun da gwamnatin nan ta shigo muke tunanin yin wayannan gundumomi amma sai da muka samu manya-manyan lauyi suka duba mana cewa babu wani matsala bai saba tsarin kundin tsarin mulki na ƙasa ba wato constitution ɗin ƙasa na farko kenan da muka tabbatar da haka sannan muka samu ah, ma'aikatar mu ta ta shari'a ministry of justice da wasu manyan lauyoyi daga waje suka zauna suka rubuta ah, wannan doka ah, sannan muka kai majalisar dokoki ta jiha majalisar dokoki ta jiha ita ce wannan dokoki guda uku doka ɗaya wanda ya ya kirkiro gunduman lura daga babban birnin garin kaduna da kuma wanda ke lura da na zariya da na kafancin saboda ka doka ne na majalisar dokoki na jiha kuma ya bi tsarin mulki kuma babu wani matsala tsakaninsu kuma kamar yadda na ce ma'aikatan wayannan gundumomi za su fito ne daga ma'aikatan gwamnati da kenan ba wai wasu sababbin ma'aikata za a ɗauka ba ai aikin da gwamnati take yi ne da ƙananan hukumomi aka ɗauka aka tara aka ba wayannan gundumomi saboda ka wayan suke wayannan ayyuka a gwamnatin jiha da gwamnatin eh, da ƙananan hukumomi za a ɗaɗɗauko su a sa su a wannan sababbin gundumomi saboda ka ba za a samu ƙarin ma'aikata ba ko wasu sababbin ma'aikata da za a ɗauka saboda ka babu wani ƙarin nauyi da zai faɗa ma gwamnatin jiha banda albashin su kwamishinonin guda uku a iya cewa shi wannan irin tsarin gudanar da su waɗannan gundumin nasu da za su yaki baki da iri ɗaya da na tarayya abuja ba bambanci bambanci eh, bambancin shi kawai shi ne eh, babban birnin tarayyar abuja shugabanta minista ne amma nan shugaban wayannan hukumomi karamin eh, kwamishina ne so babban bambancin kenan amma da haka abubuwan sun suna da kama kuma in fata abinda na koya da na ministan abuja ne ya sa na fara tunanin mu yi irin wannan a kaduna da zaria da kafancan domin da lokacin da mai girma president obasanjo ya bani aikin minista na abuja akwai ministry akwai wato ma'aikatar a federal capital territory to amma da muka je muka tsaya muka gwada lura da abuja da amfani da ministry dole na je na same shi na ce wannan ba zai yi ba in kana son ka canza kwan fitila na street light ministry sai an zauna an rubuta turanci a wannan a wannan ba za ka iya lura da gari haka ba don in yau ba kwan fitila ya kamata a sa shi ranar so muka rushe ma'aikatar ministry da federal capital territory muka yi federal capital territory administration ah, kuma minista ya zama kaman kantoma kamar da yadda wannan muka yi wannan dokokin saboda haka suna da dan ah, dan kamancece ah, amma kuma akwai bambanci to mu dawo kan batun da ya shafi sai sai ta da kuma batun da ya shafi sha'anin addini Ah, mm-hmm. wanda aka daɗe ana ta maganganu a kansa mm-hmm. ah, kwanan nan juma'a da ta gabata an ga karantsar da waɗansu daga cikin mambobi na ita wannan majalisa da za ta lura da sha'anin addini musamman kan abin da ya shafi maganar ah, wa'azi musamman a jihar kaduna mm-hmm. me dalilin da ya sa kirkiro wannan eh to kamar yadda kowa dai sani a addini duka addinanmu manyan addinanmu guda biyu wato musulunci da christianity suna suna kokarin kawo zaman lafiya ne tsakanin al'umma suna koya ma dan adam yadda zai hulɗa da da da da ƴan uwansa ƴan adam kuma ya musu adalci to amma mu a nan jihar an amfani da addini an wurin tashin hankali kuma yawanci masu wa'azi su ne suke tayar da hankalin ah, ɗaya daga cikin matsala na farko da aka taɓa samu a jihar nan wani pastor ne a a kafancan ya zo yana wa'azi wanda ya kawo tashin hankali a wata makaranta har aka samu kashe-kashe da sauransu to in ka duba duk tarihin tashin hankali a jihar kaduna za a ga maganganun wasu masu wa'azi ne na christianity da na musulunci duk suka kawo wannan to shi ya sa a shekarar 1984 gwamnatin air vice marshal usman gwamnatin mulkin soja a lokacin suka yi wannan doka wanda yake bukatar kafin mutum ya fita ya ce yana wa'azi a tabbatar yana da ilimi yana da fahimta yana da experience ɗin da zai yi wa'azi wanda zai ƙara kawo zumunci da zaman lafiya tsakanin al'umma kowane irin addini suke da shi ba wai wanda zai ce a'a kai wani ga addinin ka mai wancan addini ka kashe shi ba wanda shi ne muka fi gani a jihar kaduna to lokacin da shi air vice marshal usman mu'azu ya yi wannan doka lokacin mulkin soja ne kuma wannan doka tana nan dama a cikin dokokin jihar kaduna amma aiwatar da ita ya gagara to da muka zo mu muna son mu aiwatar da dokan sai muka ce a yanzu muna mulkin demokradiya bari mu dauki wannan dokan mu kai ma majalisan dokoki na jihar Kaduna domin ta yi mata kwaskwarima ta gyara ta ta tabbatar kuma an samu a gudunmawan malamai da fastoci a duba dokan nan a tabbatar cewa ta bi e, e, e, siradin demokradiya to muka kai wannan doka kuma majalisar dokoki ta ɗauki lokacinta amma daga baya ta zartar da dokan ya shine yanzu ya zama dole a kanmu mu samu wannan council ɗin da za su rika lura da maganin wa'azi duk wanda zai wa'azi a jihar kaduna sai wannan council ɗin sun tabbatar da cewa yana da hankali yana da ilimi yana da hangen nesa da gogewa ba zai kawo tashin hankali a jihar kaduna ba sannan wannan doka kuma ta hana misali ka zo kana sa kaset karfe uku na dare a masallaci ka sa abu ya you ka kure volume kana matsa ma mutane Uh, wai a suna addini domin addini bai ce haka ba uh, to duk wayannan abubuwa shine wannan uh, hukuma za ta lura da shi sannan banda hukumar jiha wanda muka kaddamar a kowane local government za a samu irin wannan kuma daga local government ne za a dubi duk wanda yake so ya wa'azi wanda yake so ya hau mumbari ko wani pastor a duba takaddun shi a duba gogewan shi sannan a bashi lasisi na yin wa'azi ah, wanda kuma bai bi wannan dokan ba akwai ah, za a iya gurfanar da shi gaban kotu kuma akwai tara akwai ah, lokaci ma da zai a gidan yari mu a ganinmu wannan hukuma tana da babban aiki gabanta domin abinda ba masu a jihar kaduna shine amfani da addini a wurin kawo tashin hankali kuma an yin wannan shekara arba'in muna ganin haka a jihar kaduna kuma muna ganin ya kamata a kawo ƙarshen shi muna musu addu'a allah ya taimake su sai wannan aiki mai wahala amma muna da muna da babban zato cewa shi shugaban wannan hukuma madakin zazo alhaji munir jafaru da sauran mambobi na wannan za su yi wannan aiki tsakani da allah allah ya taimake su suwaye mambobin wannan hukumar misali ta kowane bangare ne aka kawo koko a manyan jami'an gwamnati ne suka cika ita hukumar akwai kwamishina na 'yan sanda akwai darakta na sss da dai sauransu jami'an tsaro na ciki amma duk waɗanda aka sa daga waje ne suna wakiltan addinanmu musulunci da christianity kuma a musulunci din an ɗauki yan izala yan fitiyanu yan kowane kowane irin mazhaba na musulunci haka addinin kirista shi ma an samu e, dama daban-daban akwai e, ma'aikatan gwamnati guda biyu ne kawai da kwamishina na shari'a domin akwai abubuwa na doka a ciki da kuma kwamishina na internet security banda su bi duk sauran jami'an tsaro ne ko mutane daga waje na sai sai ayyace cewa tambaya kusan ta karshe akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa balligu anni walau aya hmm. ma'ana ka isar da saƙona ko da da aya ɗaya ce ma ka isar da saƙona hmm. wasu na kallon cewa wannan alama ce ta cewa an baiwa kowa dama Mm. domin ya yi wa'azi ya isar da saƙo baki ɗaya idan aka ɗauki wannan ba ka ganin cewa ƙila ya ci karo da abin da ake magana a nan da kuma su rayuwar mutane musamman a ce kowa na da yancin faɗin albarkacin bakinsa a kan wannan hadisi idan aka dogara da shi misali ban da wannan hadisi a cikin uh, holy bible ma akwai irin wannan wanda aka ce kowa ya je menene and spread the gospel misali ban sai da zan fassara ba da hausa Uh, amma ai da eh, annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ka miƙar da sakon shi ko da aya ɗaya ne bai ce ka ce a kashe wanda ba musulmi ba ba saƙon shi kake miƙarwa ba saboda haka uh, ba saƙon annabi bane kake miƙarwa kuma ba gospel kake son kai spreading ba idan ka ce a wanda ba krista bane a kashe shi uh, na ɗaya kenan na biyu ba a hana kowa yin addinin shi ba amma in kana son ka hau mumbari yi magana akan addini ana son a san ko ka san addinin kanka ka san addinin ka san menene ake menene shi eh, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma ah, shi Jesus Christ yake so a faɗa haka nan kawai sai ka tashi ka ce a'a jiya ka yi mafarki Allah ya gaya maka ka cewa kai bishop ne ko ka ce a'a ka yi mafarki Allah ya gaya maka kai kai liman ne haka ake yi ai ko a lokacin sa’an nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da lokacin Jesus Christ da da wayan suka biyo bayansu ai sai ka je wata makaranta misali kayi karatu sannan ka tsaya kayi aiki ƙarƙashin limamai ake yadda ka zama liman kuma ba kowane liman ba ne ma ake dayewa a akwai limamai waɗanda kawai a kwana ɗaya za su iya akwai wanda limamai wayanda kamsu salawata za su iya kafin a kai limamin juma'a wanda shi ne zai iya hawa bari ya wa'azi to duk wayannan abubuwa ya kamata a bi su to in baka bi su ba ai ba saƙon annabi kake ƙoƙarin yaɗawa ba kuma ba saƙon Jesus Christ ba kuma duk wani abu duk wani dama da kake da shi na na na na na na na faɗan abin da kake so ko kuma ka yi addinin ka yadda kake so dama ni naka kawai bai ce ka shiga hakkin wani ba tsarin mulkinmu kuma ya ce duk abinda zai kawo tashin hankali ko zai kawo rashin zaman lafiya na al'umma gwamnati za ta iya shiga ciki ta hana abinda kawai muke yi kenan domin mu a tarihin jihar kaduna nan mun san yadda aka yi amfani da addini mun san mutanen da ba su samu ba su je wata makaranta ba ba su samu wani training ba ta su fara maganganu addinin ma ba su sani ba wasu ma shaye-shaye ma suke su maganganu wanda zai kawo mutuwan mutane da yawa da da da asaran dukiyoyin al'umma mun ga wannan mun sha karantawa a rahotanni da suka faru a baya kuma dole ne mu ɗauki mataki mu kawo ƙarshen wannan Allah ya taimake mu ga karshen shi gaba daya to ko mai gima gwamnan jihar Kaduna zai fayyace sunayen kila waɗannan mambobi din na kwamiti da kuma abin da ya shafi magana ita wannan hukuma da za ta lura da sha'anin wa'azi a jihar Kaduna? Eh, wannan hukuma shugabanta madakin zazzau Alhaji Munir Jafaru. Sannan akwai shugabannin addini guda uku, oh, sorry guda biyar wanda za su taimake shi. Akwai Sheikh Kabir Kasim, akwai Sheikh Ishaq Yunus, akwai injiniya Iliya Duniya, Reverend Dr. Simon Haruna da kuma Comfort Bangoji. ma'aikatan gwamnati da suke cikin wannan hukuma ne kwamishinan shari'a na jiha da kwamishinan 'yan sanda da kwamishinan harkokin tsaro da director general na biro na interfaith wato ayyukan addini da commander na vigilance service da kuma director na sss da kwamishina na 'yan sanda kamar yadda na ce to su ne eh, hukuman a jiha amma a kowane ƙaramin hukuma za a yi kwamiti irin wannan wanda su ne za su rika tantance wayanda za su yi eh, wa'azi eh, kamar yadda na faɗa a baya mu tarihin jihar nan ya nuna cewa mutanen da ba su goge da sanin addini da sauransu ba sun kawo mana matsaloli a jihar nan yanzu misali akwai abin da muka lura da shi misali mutum zai je saudi arabia misali ya yi karatu ya yi digiri na ɗaya na biyu ya dawo ya iya larabci ya iya abin da, yana dawowa sai a ce ya yi limanci bayan a can saudi arabia ko kayi irin wannan karatu ba za a baka kai limanci ba akwai mutane da dama da suke dawowa su zo kansu na fisga kansu na zafi su kawo husuma iri-iri a Najeriya kuma in ka ce musu a'a ya kamata ka tsaya ka koyi ka ƙara koyon addini ka goge ka tsaya ka kai aiki a ƙarƙashin wani tsohon liman wanda za ka gane yadda ma ake eh, magana ko ake mu'amala da al'umma sai su ce a su sun san komi amma a can kasashen da suka je suka yi karatun sun san ba haka ba ne sun san kafin ka yi kafin a baka liman sai an tabbatar da ba wai sanin ka kaɗai ba da gogewanka a'a kalamin ka ma yadda kake magana da mutane yadda ka san yadda duniya take sai an duba duk wannan kafin a baka limanci amma a nan sai ga mutum yana dawowa haka haka addinin kirista akwai wanda zai tashi kawai ya ce jiya ya mafarki allah ya ce ya fara wa'azi ya taɓa karanta bible daga farko zuwa karshe. a ina yayi karatu Wa ya koya mishi karatu taya zai zai maganganu wanda ba zai kawo tashin hankali ba bai taba yi ba sai ya ce a'a shi Allah ya gaya mishi to Allah ya gaya maka ka tabbata ba dan bane kila ya gaya maka so akwai irin wayannan abubuwa wanda a ganin mu dole a dauki matakai gwamnati ta shiga maganan nan tabbatar cewa mutane suna da ilimi suna da fahimta kuma suna da sanin amfanin zaman lafiya ma al'umma gaba daya addini kowa yana da nashi amma in mun yarda duka Allah ɗaya muke bauta mawa dan me dan kana bauta ma Allah daban da wani zaka ce a a kashe shi ko a ji masa ciwo ko a kona masa gida to mu abinda muka gani kenan a jihar Kaduna kuma muna gani dole mu dauki matakai mu tabbatar an kawo ƙarshen wannan abu in Allah ya yarda a godiya kawai da gaske ga mai girma gwamnan jihar kaduna mazan nasu ga alfa'i akan waɗannan bayanai musamman warware da ababa akan sabbin gundumomi da hakikiro su a jihar kaduna da kuma sha'anin wa'azi a jihar kaduna muna godiya kawai da gaske mai girma gwamnan